الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الإيمان يوم أنا إيماني muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu ikon haduwa don ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna kamar wada an ka buɗe karatun wannan littafi a darasin harko da ya gabata darasinmu na harko a cikin wannan littafi ya dakata a ƙarshen wurin da malam yake yin bayani cewa ilamu annal islam huwa sunna kusan cewa lalle musulunci shine as-sunna wa sunnatu hiya al-islam sunna kuma ita musulunci wala yaqumu ma illa bil akhar ba zai tsayu ba sai tare da ɗaya. inda bayani ya gabata ma'ainihin karanta a darasinmu da ya gabata dangane da wannan gaba to yau kuma wurin da za mu fara darasinmu na yau wanda shine darasi na biyu wurin da malam albarbahari rahimahullahu ta'ala yake cewa famina sunna yana daga cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam luzumul jama'a lizimtar jama'a lizimtar wace jama'a jama'a ta biyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam famar ragiba gairar jama'a duk wanda ya nehe wasu da ba jama'a ta bin sunnar annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ya rabu da jama'ar biyar sunna faqad khalaqa faqad khalaqa hakika ya cire ko ya ɗebe ko ya sance rebaqatul islami yakiyar musulunci min mulkihi daga wuya ne ya cire yakiyar musulunci daga wuya ne wanda duk ya rabu da jama'ar da ya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka kenan babba abin da ake kamna da fata shine ya zama kai mutum musulmi kana cikin mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana nan tare da jama'a baka daga musu ba wa kama dalla mudilla kuma wanda ya riki wannan ɗabi'a ta rabuwa da jama'a na bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zama ɓatacce kuma mai ɓatarwa saboda haka matsawar al'amari ya kasance kamar haka hakika musulunci shi a sunna kuma sunna ita a musulunci to hakika yana daga cikin sunna lizimtar biyar jama'a ma'ana biyar jama'ar musulmi mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malam yace abinda ake nihi a nan ga jama'ar musulmai waɗanda suke akan gaskiya jama'atul musulmi na labina alhaq biyar jama'an musulmi waɗanda suke akan gaskiya amma jama'ar da ba su akan gaskiya ba za a ambace su jama'a ba bisa ga haƙiƙa ne <clears throat> saboda kowace jama'a wadda ta haɗu a kan ɓata ko kuma ta haɗu a kan hanya wadda ta saba ma musulunci ko kuma tana a kan hanya ta saba ma musulmi to ba za a ambace ta da ce mata jama'a ba bisa ga haƙiƙa ne kuma ba za a yabe ta ba wata za a ce ma jama'a su ne masu biyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma masu ƙoƙarin bin gaskiya to waɗannan za a ambace su jama'a kuma bayan nan za a yabe su kuma bisa ga ne su ne waɗanda suke akan gaskiya jama'a da ake nihi ana su ne waɗanda suke akan gaskiya bai zama dole ba su jama'a waɗanda a kan gaskiya su zama masu yawa kai kama bar ga magana ko da mutum guda tallintal ya zama a kan gaskiya to za a kiraye shi da sunan jama'a saboda jama'a su ne waɗanda suke a kan gaskiya to ko da mutum guda na shi ɗai to za a mace shi da jama'a saboda ni yana akan gaskiya yana kuma ƙoƙarin biya da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shin jama'a sun zama 'yan kaɗan ko sun zama masu yawa to haƙiƙa duk wanda ya kasance akan gaskiya to ya zama lalura ya zama lazimi akan a kiraye shi na cewa jama'a kuma su jama'a waɗanda akan gaskiya masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba a saba musu a'a kama kasance tare da suwa ka zama a kan gaskiya saboda duk wanda ya rabu da jama'a ta biyar sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to hakika bayaninsa yana nan zuwa nan gaba illa da aibi da tare da shiya saboda haka lizimtar jama'a ta biyar sunna Allah sallallahu alaihi wa sallama yani adamul khuruji anha yana niyyar kada a fice daga wannan jama'a kada a yi tawaye kada a yi saɓani ga biyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam ya ce babar ragiba ghair jama'a duk wanda yayi kwaɗaye Abin da ba jama'a ba wa faraka ya rabu da jama'a to faqad qala arifa qatal islam min hanke. hakika ya sance igiyar musulunci daga wuyansa Aza nassun wannan nassi ne na hadisi man jama'a duk wanda ya rabu da jama'a da shibrin ko gwargwadon taka guda ka rabu jama'a na biyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sai annabi ya ce faqada khalaqa faqada khalaqa hakika wanda biye ya haka nan ya sance rifqatul islam ya gwan musulunci ko ya giya musulunci min ulkihi daga wayansa kenan wannan za mu fahimce shi cewa kece na mai tsanani kece na mai tsanani ko da ita wannan rabuwar ta kasance ga abin da ya shayi aƙida idan ya kasance ga abin da ya shayi aƙida na an samu rabuwa ya dawo yana bautar wani Allah to wannan kaga ya ma zama kayanci da zarar ka bauta ma Allah ka koma ga bautar wani Allah to yanzu ka tashi daga matsayinka na musulmi ita rabuwa da ake magana ko saba ma jama'a wadda ba ta kai ga ficewa daga cikin musulunci ba ita ma ta matsayin bata kai rabuwa da jama'a biyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu alkhairi a cikinsa ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce alaikum bil jama'a ina horonku da biyar jama'a ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa inna yadallahi hakika hannun Allah alal jama'a yana tare da jama'a ta bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za ka ga mabiyan sunna Allah yana taimakon su. suna samun cin nasara al'amuransu suna bunƙasa babu koma baya cikin al'amuransu Allah yana buɗa musu basira Allah yana yi musu mahita ba za su gigice ba ba za su gabirce ba ba za su rasa sanin makama ba alhairi da albarka na tare da mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayar da labari ga Huzaifa ɗan Yamani da abin da bai faruwa na fitina ko fitintinu da rarrabuwa sai huzaifa ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma ta'muruni in adarakani dalika mi za ka umarce ni da shi ya ma'aikin Allah idan na samu kaina a wannan lokaci na fitina da rarraba me za ka cewa game da ni a'a zan A qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce an tulzima jama'atul muslimin ina umarninka da ka lizimci jama'ar musulmai wa imamuhum kuma ka lizimci wanda yake shugaba daga cikinsu kada ka fice kada ka yi tawaye kada ka fanɗare ka bijire bal jama'atu la takunu illa bi amrayn ita kuma jama'a ba za ta kasance ba sai da wasu al'amurra guda biyu al'amrul awwalu al'amari na farko ya kunu mana ha. ita jama'a tsarin da zai kasance alkitabu wa sunna alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su a tsarin jama'a laisa manhajuha Abul. hanyar da bata kasance maza ba ba ta fulanin wani a ce wani suke bi a'a wa suka biya alƙur'ani da sunna suwa abin biyansu wala kauli fulani ko zancen wani ba sa bin zancen wani balil kitabu wa sunna a'a ha abinda suke bi suna bin Alƙur'ani, suna bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan al'amari na farko kenan na su aljama'a wanda malam ya ambata cewa ba za su kasance jama'a ba su al'umma sai da ɗaya alamurra guda biyu wanda mun ambaci na farko biya alkur'ani da sunna ba biyar mazaban wani ba ko maganar wani al'amur sani al'amari na biyu ayyabu na laha imamun Musulmin ya kuduha ita wannan jama'a ta zama tana da shugaba musulmi wanda yake jagorancinta wa tarju ilaihi tana dawowa a kansa ma'ana shine mai bayar da umarni shine mai cewa a yi kaza shine mai hana kaza wannan shine tsarin ita wannan al'umma tana da jagoranci ba kara zube take ba لا يمكن لا يمكن أن تجتمع جماعة بدون إمام mai yiwa jama'a su taru ga su gungu guda ko gayya guda amma ba tare da shugaba ba wannan ya saba ma karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wa ko da za ku yi ta tayya zuwa wani kamar ku zo wata shiya ku dawo in kun kai ku biyu ko uku a sa guda ya zama shiya shugaba shiya tsa'ida to bale jama'a ta al'ummar musulmi bai wa gare su zauna ba su da wanda a jagora shugaba ya kunu marji Allaha, wanda zai zama shi an makoma ita wannan al'umma wale haza saboda haka kwaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce li huzaifa la huzaifa tanzimu jama'atul muslimin kalzimci jama'ar musulmai wa imamahu da kuma limamin su kalzimci jama'ar musulmi kuma shugabansu sai huzaifa ya ce ma shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa in lam yakul lahum jama'atun wala imamun to idan su al'ummar musulmi ba su da jama'a wanda sun ka hadu sannan kuma ba su da shugaba ba hala ta'tazilu al-firqa ka kaurace ma wannan jama'a waɗanda ba su da shugaba don sun zama fauda kenan zube kara zube ba su da jagora amarahu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umarci huzaifa ay ya'tazila tilka al-firaq ya kaurace ma waɗancan jama'a wala yakunu illa ma jama'atil muslimin kada huzaifa ya kasance sai tare da jama'ar musulmai to kaga zama annabi ya umarci huzaifa zama annabi ya umarci huzaifa wannan ba ya zama ke bance ga huzaifa ba umarni ne wanda ba kasun ba amin ya gane dukkan mu gaba ɗaya kowa mai zauna cikin jama'ar musulmai kuma waɗanda aka jagora ba waɗanda aka razube ba to har annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da cewa ya ba su da shugaba sannan kuma su jama'a na ba to ka ƙaurace ma waɗannan a gungun mutane annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi mai umarni da cewa kada ya kasance in ba cikin jama'ar musulmai ba kuma kada ya kasance tare jama'a a wadda ba ta musulmi ba kai a ahama ya tabbata shi kadai ya zama yana shi dai kuma yana akan gaskiya an mutuwa ta zo masa huzaifa ka tsaya ka tabbata ko da kai ɗai kake ka zauna akan gaskiya an mutuwa ta zo maka kana nan akan gaskiya shi an mafi alhairi wannan ya nuna kenan lalle ne mu zama masu biyar gaskiya masu biyar alkur'ani masu biyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya kasance mutum ba zai kasance tare da jama'a ba waɗanda suke sabawa ga tsari na gaskiya idan ya zamana jama'a na saba da tsarin gaskiya to kada ka kasance tare da suwa saboda sun bar abin da an ka umarce su da shiya kuma su al'umma kamar wadda malam ya ambata cewa ba za su kasance jama'a ba sai an samu wasu al'amurra guda biyu ko wasu sharuɗa guda biyu wanda sharadin warko ya zama arin su da sunna da kuma bin hanyar magabata salafuna salih kuma ya kasance suna da shugaba musulmi wanda yake jagorantar su kuma ya zama suna komawa zuwa gare shi saboda haka babu addini sai kana cikin jama'a ta musulmi don haka ba za a samu jama'a ta musulmi ba kwace suna da shugaba shi kuma shugaban nan ba zai kasance ba kwace ana saurara mishi ana jiyawa ana yin da'a wannan shi a tsari na musulmi kuma wannan shi a sunna ta abin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda malamin ga da ya yi wannan littafi na ake ce masharhu sunna al-imam al a dalilin haka ya samu littafinsa sharhu sunna kun ga kenan nan idan mun lura za mu ga shi a nan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi umarni da kada a ɗauki ra'ayi ko wata fahimta karkatatta da kuma sabawa sannan kuma mutum ya lizimci biyar jama'a matsawar dai su jama'a nan matsawar sun kasance suna ba a kan ɓata ba kenan suna a kan gaskiya ma damu ala kan laisu ala dalali matsawar ba su kasance suna a kan ɓata ba to suwa abin biya wannan jama'a ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam da ce wanda duk bai kasance tare da wannan jama'a ba ya yi nesa da suwa ya sance igiyar musulunci daga wayarsa ya kasance yana daga cikin ɗabi'ar larabawa su suna suna azawa ga wuyoyinsu wato kamar ya abin nan wani abu na ɗauri ko wani abu na sawa ga wuya don kada su samu raba su tozarta ko dabbobinsu ma suna sa musu wasu abubuwa da wuyoyi don ya zama ko'ina ka diba kana gane cewa waɗanda dabbobi naka ne to sai ya zama na yadda kan daddaura musu abubuwa da yankon a dabbobin naka sai zama dai suna da igiya guda wanda mu al'umman musulmi mu mun kai cancanta ya zama muna da abu guda wanda ya haɗa mu wanda shi ne alƙur'ani da sunna da aka nan sallallahu alaihi wa alihi sallam ya kamanta lidimtar jama'a da wannan al'amari cewa fa innal jama'a lalle jama'a hiya ribadul wafi min al ma'alik wato ita ce wani kulli wanda alwaƙi yake karewa min mahalik daga waɗawa cikin halaka ita jama'a ta musulmi mai bin alkur'ani da sunna to ta rika wani silale wanda zai kare ta daga fadawa a cikin halaka kamar abin da ake sawa ga wuyan dabbobi don ya kiyaye su daga fadawa tarkon namun daji ko kuma daga tozarta saboda haka ya ku bayan Allah ba sani kamar wanda malam ya ambata bin ƙur'ani da bin sunna alkairi na duniya da layira duk suna cikin ƙarƙashin biya alƙur'ani da sunna idan mutum ya kaurace ma alƙur'ani ya bar biyar sunnar manzon Allah ko kwaɗayinsa ya bar jama'a da suke akan wannan hanya to kamar ya sance ya giyar musulunci ga wuyansa sannan kuma mala ya ce wa kana dallan mudillan ya kasance batacce kuma bata bata tsaya kan shi ba amma shi ya zama mai batarwa yana ainihi ɓadda kai ne daga hanya kuma yana ɓadda wani wanda ba shi ba ga hanyar da ake nufi ta gaskiya da haka wanda ya samu kai ne cikin wannan musiba shi mata ba su tsaya a kan shi ba a a a ma an wanda ya ƙara ya ɓadda wani ta kenan ya fada cikin rango na halaka na zai batarwa wa mudillan liman iqtada bi wattaba'ahu yana mai batar da wanda ya bi shi kuma ya yi koyi da shi amma shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا ومن يشاقق الرسول الله سبحانه وتعالى يقول دون سابع ومنزوه min ba di ma ta bayyana lahul huda bayan shirya ta bayyana gare shi ga alkur'ani ga sunna ai shirya ta bayyana ga mutum wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ya bi wata hanya wadda ba ta mu'minai ba nuwallihi ma tawalla za mu jibinta masa abin da ya jibinta wa nuslihi jahannam mu kona shi a cikin wutar jahannama wa sa'at masira makoma ta yi nuni duk wanda aka ce wato ainihi a an jibinta masa abin da ya jibinta kuma an sanya shi a wutar jahannama kaga makoma ta yi nuni ذاك بدا واجبي عند المسلمين اي يتبع سبيل المؤمنين يبي عشر المؤمنين ولا يخالفهم كذا يساق ما سوء مؤمنين ولا يشد عنهم كما كي يسألن تامسوا to wannan sha abin da aka fata <clears throat> kuma sha abin da ake kamna ga mutum musulmi ya kasance a kan shi to malam ya ci gaba yana cewa wal asasun ladhi tubna alayhi jama'a asali wanda ake gina jama'a akan sa Umar Abu Muhammadin Sune saba nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahabai na nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa rahimahumullah kuma Allah ya ji kansu ajma'ina ga baki ɗaya. wa hum ahlus sunna wal jama'a sune ahlus sunna faman lam ya'khudh anhum wanda bai riko gare su ba faqad dalla hakika ya bace da ya kirkira bidi'a. wa kullu bid'atin dalala dukkanin bidi'a. bata ce waddalalatu wa ahluha bin nar bata da ma abotanta dukkan su wuta za su منهم a الذين هذا su wane ne جماعة da wannan shi ya sha'aninsu, Umar Abu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa man jaa da wanda ya biyo bayan su min tabi'in na daga cikin tabi'ai wa atba'i tabi'in da masu biyar tabi'ai tabi'u tabi'in wal qurunul mufaddala da kuma tsara waɗanda an mafifita su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da tabi'ai da masu bi musu kaga su ne waɗanda aka shaida ha'ula'i wayannan umul jama'a su ne jama'a wa malikta da bihim da dukkan wanda ya yi koyi da suwa mera muta'akkirin cikin waɗanda suka zo daga baya ha'ula'i umul jama'a waɗannan su ne jama'a waɗanda yake wajaba ga al'umman musulmi su kasance tare da zuwa ko da ko abin da zai same ka na cuta zai iya samun ka idan ka zauna tare da zuwa kuma yana daga cikin abin da ake tsoratarwa wato ya zama baka kasance tare da su ba almuhimmu ka zama tare da su saba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko da ko duk abin da zai same ka zai same ka wannan ya zama shi an manuwarka kuma shi abin da ka sa gaba Allah ta'ala yake والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم كاغنيكو تابعيتنا الله سبحانه وتعالى يتي والسابقون مرقايا الأولون نهركو كاغا صحابا من زن الله كنان صلى الله عليه وآله وسلم من المهاجرين والأنصار na daga cikin mahajirai waɗanda na yi hijira wal da yan garin madina wallazina tabauhum da waɗanda suka biyo su daga baya yi sani da kyautatawa sai Allah ta'ala ya ce radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wa radu an su ma sun yarda da Allah aka kuma Allah maɗaukaki ya ce lokacin da ya ambaci muhajirai da 'yan garin Madina ansar kenan a cikin na suratul hash والذين na من بعدهم يقولون ربنا na لنا والذين جاءوا من yin waɗanda suka zo bayan wucewar sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na rabbana ighfir suna cewa ya Allah ka gawarta mana wale kiwanina Allah ka gawarta ma ‘yan uwanmu alladina sabaquna bil iman wadannan da suka rigaye mu imani kaga abinda haƙƙin ka abinda haƙƙin ku abinda haƙƙin mu abinda haƙƙe na shine sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda zamu rika wade ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان Allah ka gawarta mana da waɗanda suka rigaye mu yin imani wala tajal fi na ghillan lil ladina amanu Allah kada ka sanya a cikin zukatan mu jin takeicin mu'minai to ba da labarin mai bacin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya wada cikin rangon halaka ka gani ko gawara ta ce ka ambata musu kuma kada ka ji takaici ga muminai lilladina amanu rabbana la ta wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladina amanu kada ka sanya takaici a cikin zakatanmu ga waɗannan da suka yi imani rabbana innaka ra'ufur rahim ya malikin mu kai mai jin kai ne mai rahama wanda ya zo daga baya abinda Allah shi ya yi koyi da wanda yake gaba na daga cikin ma'abota gaskiya min ahalil haqqi wa ahalil da cikin ma'abota gaskiya da kuma alkhairi walau kana bainahu wa bainahum zamanun tawil koda ya kasance akwai zamani mai tsawo tsakani ne da suwa ya zama mai lazimi ya zama mai dole ma kanu alaihi ma'ahuma matsawar ya kasance yana tare da suwa kullifahu dalik an kallafa masa haka saboda haka yana da ya cikin cewa a ashabu muhammadin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam min al-muhajirin wal ansar na daga cikin muhajirai da yan garin madina li'annahum hum alladhina sahibu rasula saboda su suka yi abota suka yi zamantakewa da babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wajahadu ma'ahu suka yi yaki tare da shi wa nasaruhu suka taimake shi wa tahammadu din kuma suka ɗauɗawainiyar addini wa nakalu lana suka cirato mana addini daga baki mai tsarki na annabi sallallahu alaihi wa sallam fa wa su ne masu shiga tsakani bainana wa baina rasulillah tsakanin mu da babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam فالذين يسبون الصحابة وين سكي ذاك الصحابين أو ينقصونهم وسكي لك درجة سوء يريدون أن يهدموا الإسلام بابا بنا سكنية bayan roshe musulunci wanda ya ɓaci sabon maza Allah sallallahu alaihi wa sallam manowa ta yi roshe addinin musulunci lakin nan jahu bi hali hila sai dai suna zuwa da wannan dubara idan suka yi magana game da sha'anin sahabbai suka kayar da su ba abin da zai yi saura a wannan lokacin na shiga tsakanin sahabbai tsakanin mu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babba abin da an manuwarsu kace dangantaka da alaka baina sabiqin al la'awwali min al-muhajirin wal ansar mai bacin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana niyyar yanke alaka tsakanin marigaya na warko da muhajirai da 'yan garin madina a sasa dillar umma don al'umma ta ainihi bata waila in ko ba haka ba Ba ladhi hamalahu ma sabbi sahaba in ba haka ba menene ne ya kai su zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba su da dama ba su da dalili ba su da hujja babu wani abu da ya kai su in ba diyar cin zarafi ba da cin mutunci da wulakantawa kuma har annabin ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna da zimma da niyya da kuduri na yi bantashi, bai tsaya ga sahabbai ba kawai hal bainahum wa baina sahaba mushahana shin ko akwai wata kiyayya ce tsakanin su da sahabbai fi malin auna ga dukiya ko abinda ba dukiya ba shin wata irin gaba ce ta sa suke zaɓin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hal sahaba azuhum abin tambaya wai sahabbai sun cutatar da su وبينهم وبين sahaba قرون متطاولة tsakanin su da sahabbai akwai zamunna masu yawa Ka sahabbai ma ba su da su ba ka gani ko wannan kiyayya ce kawai baka wallazi hamalahum ala hadha abinda ya kai su ga wannan babu da qulubi kiyayya kawai ta zukata saboda ba su rayu tare da sahabbai ba li'anna sahaba saboda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam umul ladina amalu hadha din sune wadanda suka dauko wannan addini bawan yuriduna ay yuqaddi'u sila bainar rasul wa baina ummatihi abinda masu fatin sahabban manzon Allah suke nufi shine katse dangantaka tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa hatta ya kuɗa haɗa din don dai wannan addini ya waɗi ya roshe ya rubuje haza kuwa kaddohon wannan shi manuwa shi manuwa ta masu zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. kuma manuwarsu ba za ta samu cin nasara ba shi yasa malam ce wa ma ahlus sunna wal jamaa su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ahlus sunna ne wal jamaa ga aikin da an ka azaba waɗanda biyo bayan su walladina ja'u min ba'dihim waɗanda suka biyo bayan su alladina tabahu bi ihsan waɗanda suka bi su da dawa, hum ahlus sunna su ne ahlus sunna ai ma'anar wannan ahalu tariqa sahiha masu bin hanya ingantatta wa iya sunna ita ce sunna allati yashraha fi hadha alkitab wanda malam yake bayani a cikin wannan littafi aikin da an ka azama wanda biyo bayan safan manzon Allah ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا iman aikin kenan ya ba mu ka gawarta mana da waɗanda suka rigaye mu yin imani ka gawarta musu sune na sahabbai wa umul jama'atu la haqiqa su a jama'a ta haqiqa amma taruwar wasunsu akan banna haƙiƙa wannan bai sa ambace su a ce su jama'a na tunda sun taru akan banna komi yawansu bi yadda ka ga yawan maɓallata sun taru a gungun maɓallata to ba za su kira su masu ainihi bin sunna ba ko kuma jama'a kamar masu tarikoki kamar masu maulidi kamar masu tarurruka da bidi'a ba za su kira yadda jama'a ba Allah ta'ala ya ce ta hasabuhum jami'an kana da tun tsara haɗe wa qulubuhum shakka zakatan su sun rarraba sun warwatse bal su man kanu ala haq jama'a ne wanda na kasance akan gaskiya wanda ka cewa ni ina cikin ƙungiyar wani wannan ƙungiya jama'a ku kuna cewa a kulazanci wannan jama'a wayancan su wannan jama'a to duk wanda ya ce muku wayancan jama'a ne to jama'a dai in kana son ka gane wacce jama'a ta halin sunna wal jama'a waɗanda suke akan gaskiya waɗanda suka kasance a kan sunna su a jama'a masu biya alkur'ani masu biya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka a inda darasinmu na biyu zai tsaya a cikin wannan karatu namu na yau a cikin wannan littafi na sharhu sunna za mu tsaya daidai gabar da malam ya ce faman lam ya'khudh anhum faqad dalla wa ibtada duk wanda bai riko ba daga jama'ar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hakika ya kace kuma ya kirkira bid'a ya ku bayin Allah mu bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu kaurace mu bidiyoyi saboda mu samu cin nasara ga rayuwar mu ta duniya da lahira insha Allah subhanahu wa ta'ala saboda lokaci nan darasin namu zai dakata sai kuma darasi na uku inda za mu tashi daidai wurin da malam yake cewa faman ya ya'khudh arwan faqad dalla wa kada'a wannan gaba ita za mu tsaya a kanta insha Allah Allah subhanahu wata'ala muna roƙonka ka ba mu iko mu yi riko da sunna mu kuma so sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu bi alqur'ani da sunna subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu